أعوذ بالله السميع العليم ذي العسام من الشيطان اللعين البعيد الرجيم بسم الله الذي لا دافع لما قضى ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الرحمن بالأوى خالق الخلائق الرحيم غافر الذنب وقابل التوبة الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده وسبقت كلمته أن جنده هم الغالبون وأشهد له تعالى بما شهد به لنفسه في حضرة قدسه وقامت به ملائكة عرشه وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الملاحم والمراحم المبعوث للكافة بالمكارم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نجوم الهدى ومن تبع سبيلهم اقتفى وسار بسيرهم واتقى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي رضي الله تعالى عن أشياخنا وعلمائنا الذين أنقذونا واستيقظونا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه وبعد السلام عليكم ورحمة الله آه، و آه، da farko ina taya mu jaji na wannan wato tsai da wannan muƙabala ko in ce tsai da wannan zama da aka yi domin ba zaman muƙabala ba ne zaman muƙabala yana gudana ne tsakanin wato wanda ake ganin cewa zai iya ba da kariya wato akan abin da ake tuhumarsa wannan kuma zama ne wanda kawai za a yi zama ne domin a bayyanar da gaskiya kuma musabbabin yin wannan zama shine saboda ana so matasan da aka wato aka dilmiyar aka ɓatar da su a wayar musu da kai su gane cewa lallai fa abin da aka sanya su a kai ba gaskiya ba ne ba abi ne na ɓata domin su dawo su gane gaskiya ba ana yi ba ne domin shi abdul jabbar a karan kansa ana yi ne domin mabiyansa to kuma gashi an shirya zama lafiya lau za a yi zama sai gashi saboda kulumboto ya shiga ya fita ya yi duk iya abin da zai iya yi da shi da sauran mabiyan nasa sun je sun rushe zaman kuma saboda rashin kunya kuma sai ya fito yana cewa shi bai yadda da wannan soke wannan zaman da aka yi ba to dalili da yasa aka yi wannan shine saboda ya san cewa idan ya shiru mutane za su gane cewa to ai alhamdulillah abin neman sa ne ya samu dama yana so a rushe zaman saboda ya san ba shi da abin da zai iya kare kansa to kuma sai gashi, ya shiga ya fita ya hau ya sauka ya yi duk iya abin da zai iya yi ya sa an soke zaman bayan kuma an soke zama sai kuma gashi yana ai shi bai yadda da wannan bai to alhamdulillah tunda har bai yadda ba kuma ya bayyana cewa ranar lahadi wato in allah ya kai mu gobe babu shakka zai halarci fadar mai martaba sarkin kano kamar yadda aka riga aka tsara a baya to alhamdulillah idan ya halarta din kamar yadda ya ce zai halarta din to a datse shi a datse shi ko da ta waya ne a bamu daman kira tunda dai ya ce bai yadda ba wannan zai sa mutane su gane cewa to lallai fa wannan mutumin dama hauka cewa ya hauka cewa kan wannan al'amari ya dan samu sauki kuma in ce zama babu shi to kuma bari yayi yanda zai yi ya wawantar da hankulan mutane ta hanyar nuna musu cewa shi fa dama wannan zaman shi ne ya fi buƙatar a yi shi alhamdulillahi daga ɓangaren malaman da aka shirya za a yi wannan zaman da su babu wani malami da ya sanyin jiki ko ya ɗan yi alamun ja baya da wannan zama sun shirya tsaf rana kawai suke jira cikin ikon Allah sai siyasa ta shigo cikin lamari tun da sarkin musulmi ya fito ya bayyana rashin goyon bayan shiga wannan zama tun daga nan zama sai ya fara lalacewa wanda kuma sarkin musulmi fa ba shi ne wanda dole idan ya zamto cewa ya goyi bayan abu za a yi abu ba ba kuma idan ya ce ba za a yi zama ba ba za a yi zama ba wannan abu mun riga mun sani cewa abdul jabbari ya yi ridda ba ma buƙatar neman sakamakon wanda ya ridda wanda ya ridda kafiri ne don haka abdul jabbar kafiri ne kafiri ne kafiri ne murtaddi ne domin murtaddi ya bar addinin musulunci wanda kuma ba addinin musulunci yake ba wannan kafiri ne saboda haka abdul jabbar mun faɗa mun ƙara faɗa kafiri ne kafiri ne kafiri ne Abinda ya rage kawai azartar masa da hukunci to wannan hukuncin shine ke tsoron kada azartar domin idan har aka same shi ba shi da gaskiya to wajibi ne dole ne dole ko ana ki ko ana so sai an zartar mishi da hukuncin kisa domin Allah maɗaukaki sarki ya ce ya ayu halladhina amanu man yartadda minkum an dini fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi karshe Allah ce wala lau lawmata matalai. wato Allah ya kwantar ma muminai da hankali domin Allah ya san dole akwai irin su Abdul Jabbar waɗanda za su zo suna yin ridda suna fita daga musulunci da suna kuma wayo su musulman ne ya ayyuha allazina amanu ya kuma su imani man yartadda minkum an dini duk wanda ya ridda daga cikin ku daga addinin sa wato ya bar addinin sa Allah zai fa sawfa ya atillahu bi qaumin da sannu Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wanda Allah yana son su da zai zo da su kuma wa hu su ma suna son Allah a'izzatina lil mu'mina masu kaskantar da kansu ne ga mu'minai amma fa a'izzatina lil kafirin masu kuma izza ne ga kafirai Allah ce na fi sabilillahi suna yin jihadi saboda Allah wato irin jihadin da malamai suke yi a wannan lokacin saboda wannan faruwar wannan ziddiƙanci na Abdul Jabbar suna yin jihadi suna fitowa suna bayyana wa mutane gaskiya shine na fi sabilillahi kuma Allah ce wala yakhafuna lawmata la'ib ba sa jin tsoron zargin mai zargi duk wanda zai zo ya zargi gashi na suna ta yi ba da ana zagin su ana cin mutuncin su ana cewa suna yi ne don neman suna ko don neman duniya ko don wani abu duk ba wannan ne a gaban su ba suna ci gaba da yi ba su fasa ba to shine yujahidu na fi sabila dama kokarin su kawai su yi ijtihadi ne kuma su yi jihadi saboda haka ba sa jin tsoron duk wani zargi da mai zargi zai zarge su ko kuma cin mutunci da mai cin mutunci ko zagin mai zagi da zai zage su su dai suna yi ne don Allah to haka malamai suna yi ne don su wayar ma mutane da kai to saboda haka Abdul Jabbar tunda ya nuna cewa shi bai yadda da soke wannan zaman ba to akwai matasan ba suna nan suna jiran shi tunda su ta can bangaren an ce a ya ce bai ba, to ta nan bangaren matasan da su suna maraba da shi alhamdulillah ya zo matasan faiba suna jiransa ya zo a zauna dama abin nema ne ya samu an daɗe ana aika mishi da gayyata yana ƙin amsawa to tun da dai yanzu ya fito ya bayyana cewa shi fa bai yadda da janye wannan zaman ba yana buƙatar dai a zaman kenan ko to lallai ku gaya mishi cewa matasan faiba suna nan suna jiran shi sun riga sun shirya tsaf shi kadai suke jira ya zo domin a yi wannan zaman da shi alhamdulillah idan kuma ya kuce mana idan kuma ya kucce to lallai duniya za ta gane duk da cewa ko yanzu duniya ta gane waye abin tabba to amma idan ya kucce dama za a gane cewa ashe wato irin abin da Hausawa suke cewa tabarmar kunya da hauka ake naɗe ta ne hauka ce kawai yake yi dama mahaukaci ne ba shi da hankali musamman ma da aka aka zo aka an muka shiga irin wannan lokacin da aka sami shi wannan takunkumi kuma aka shirya wannan zama ya dabarbarci ya haukace ya rasa ma maganganun shi kai daga ji kasan sun canja ba irin yadda ya saba yin magana da kakkausan harshe da sauran abubuwa ba maganganun shi gaba ɗaya sun canja ya haukace ya dabarbarci to alhamdulillah lallai lallai matasan faiba suna jiran shi ya fito kuma wannan abu abu ne wanda siyasa ta shiga ciki ainihin soke wannan zaman siyasa ce ta shiga ciki dama tun da aka fara cewa wai an shirya zama amma kuma ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba to dama da alamun cewa fa wannan zaman kawai ana so a wawantar da hankulan mutane ne dama can ba a shirya za a yi shi ba kawai ana so a kautar ma mutane da hankula ne ta hanyar a ada an shirya kuma daga baya an zo an rushe bayan dama tun an riga an shirya abin da za a shirya har an fito ana ta Allah ya saka ma gwamna da alkhairi da sauran abubuwa da sauran a a to a cikin ikon Allah kuma sai gashi lokaci ɗaya bayan muna saura kwana biyu za a yi wannan zama an zo an soke zama to lallai siyasa ce kuma dama ita siyasa to ai dama siyasa ce ta shirya abin to kuma ta yi halinta siyasa ce ta shirya wannan zama kuma ta sako halinta na siyasanci a cikin lamarin shi yasa zaman ya rushe saboda dama da abin da aka ce za a sa siyasa a ciki abin da aka ce za a sa siyasa ya ta yiwu siye su yayi ta yiwu wasu maganganu ya musu ta yiwu wasu sharuɗa ne suka sanya mishi ko wata yarjejeriya ce suka kulla tsakanin su kuma ya je zai iya bi suka zo suka soke wannan zama amma lallai wannan zama shine masla, kuma ko ba daɗe ko ba jima da yardar Allah insha Allah ta'ala wannan zama sai ya tabbata babu abin da zai hana shi domin matasan da aka batar matasan da aka batar wajibi ne wajibi ne a 'yanto su domin siyar da su aka an je an siyar da su a matsayin bayi to ya kamata a 'yanto su a siyo su a dawo da su su zama masu 'yanci wato irin dafin da aka dasa musu a cikin zukata a wanke shi a cire su a cire shi su dawo mutanen kirki mutane nagari domin wannan mummuna aƙida na zindikanci kuma in ce na kafirci a cusa ma a mabiya ƙiyayyar bayin Allah musamman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarshe ma a cusa musu wato ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama bai cika ba kamar yadda ake cewa mutane kowa tara ne to shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama din shi ma an nuna musu cewa shi ma fataran nan ne bai cika goma ba kamar yadda Hausawa suke cewa to lallai wannan mummunan akida ne ko mu ce mummunan addini domin ba addinin musulunci bane ba wannan to saboda haka ya kamata dole a zo a yi wannan zama domin da wannan zama ne wato dama ba dan shi za a yi ba domin inda shi ne dama ba za a yi ba mu kanmu ba za mu goyi baya a zauna da Abdul Jabbar ba a'a zaman muna so a yi shi ne domin ceto matasan da aka batar ya riga ya batar Abdul Jabbar ya bata kuma ya batar to shi a bar shi a sa tun da yana da son zuciya ne ba jahilci nake damun shi ba son zuciya ne shi kuma mai son zuciya shine duk yanda ka nuna mishi gaskiya zai zama summun bukumun umin fahim la yarji'un kuma summun bukumun umin fahim la yarji'un to shi riddan da yayi to yana cikin summun bukumun umin fahim la yarji'un ba zai dawo ba ya riga ya tafi to amma su matasan da ya cusa ma wannan mummunan akida din a'a idan aka yi zaman za su bayyana za ta bayyana musu wato lalle fa shi da ma Abdul Jabbar ya dora mu ne akan wato hanya ta haraka saboda haka yanzu mun gane gaskiya ta bayyana dama kul ja al haqqu wa zahaqa al batil duk inda gaskiya ta bayyana to wannan ƙaryar da aka cusa musu dole za ma za ta bushe ni, za ta zama tamkar babu ita to saboda haka wannan zama shine maslaha shine maslaha a zo a yi wannan zama domin da wannan zama ne za a tantance gaskiya saboda yanzu an ba da wata kofa wanda waɗannan wawayen mabiyan nasu za su ta cewa a to ai dama ya bayyana mana shi ke da gaskiya tun daga shi ya shirya za a zauna yana so a zauna amma malamai sun ƙi ko kuma kaza gwamnati ta wannan zaman kamar yadda muka ƙara gaya muka gaya muku za mu ƙara gaya muku wannan zaman wallahi azimi malamai a shirye suke sun riga duk wani shiri da ya kamata malamai su yi sun riga su yi kawai rana da lokaci ake gejira sai ga shi kuma an zo an ce an rushe abin to saboda haka dole dama siyasa ce ta shiga cikin abu an sanya siyasa cikin wannan abin domin dama abin na siyasa ne to kuma daga farko an nuna mana cewa alhamdulillahi wannan abin za a bi gaskiya kuma wannan kowa yana kishin wannan cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama da ake yi kowa ya nuna yana kishi amma kuma daga baya sai abin ya dawo kuma sai aka nuna cewa to ai wannan abin ba wani abu bane ba saboda ga zaman ma ba shi da amfani duk wanda ya ce wannan zaman ba shi da amfani to lallai ba kai tsaye ba za mu ce shi ma akwai kaikayi a cikin zuciyar shi ba domin ba mu san uzurinsa ba to amma dai ala ayyalin dai a gane cewa wannan zaman shine maslaha gaskiya babu wata maslaha fiye da a yi wannan zaman domin kamar yadda muka muke muka faɗi ba wai dan ne, in dan shine dama ba za a yi zaman ba amma me ba dan shi za a yi zaman ba saboda mabiyansa ga sunan sun warwatsu a ban ƙasa ga sunan gaba ɗaya duk inda ka je za ka same su kuma musamman ma waɗanda suke shashashu daga ciki zaga sun fito suna ta wasu surutan banza da wofi na cewa an zo an hana shi karatu an yi menene an yi menene to ai wannan hana shi karatun da aka yi wallahi azim in dai har ba a yi wannan zaman ba to akwai yiwuwar a bashi ya ci gaba da wannan karatuka domin da wannan zaman ne za a gane cewa dama ɗayan bi abu biyu ne ko dai a ci gaba a haka in ma ba za a yanke mishi hukuncin kisa ba to in an bar sa a raye to lallai fa abadan abadan ba zai ci gaba da yin wani karatu ba shi da wannan dama hatta Allah bidiyon da yake yi na live na wasu sakonni da yake so ya gaba da duk wannan za a hana shi gaba ɗaya kwata-kwata in dai wani abu da ya shafi ya fito ya karatu ne audio ko video za a hana shi baki ɗaya gaba ɗaya ko kuma me ko kuma in ta bayyana matsalan abu ne wanda ba zai yi ba matsalan yana da gaskiya kaga sai a shi ya ci gaba da abin da ke ya fito ya kare abin da ya ce to kaga yana da gaskiya kenan sai a bashi dama ya ci gaba kaga ko a can ko a nan kenan to amma sai aka ce ba a yi zaman ba kwata-kwata to wannan ya nuna cewa lallai fa fatayu kuma ma a gaba a koma goyon bayansa a ba shi dama ya ci gaba da abin da dama ya saba kuma wannan abu ne wanda ba zai yi ba domin mu ba za mu zura ba cin mutunci annabi sallallahu alaihi wa sallama ce duk zamanin nikan da suka wuce yahudawa ma abin da kake yi su ba su zo sun yi ba a matsayin ka na musulmi yahudawa ba su yi abin da ka yi ba amma ka zo kana cewa wai kai gyara kake yi wai za ki lahum la tusidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun eh wai za ki lahum da aka ce barna ce fa kuke a to mu gyara muke yi Allah ce ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun waɗannan mutane wallahi wallahi al'azimi inda a ce a zamanin da ne da yanzu labarin Abdul Jabbar ya wuce labarin Abdul Jabbar ya riga ya shuɗe yanzu babu shi ba a ganin shi kwata-kwata to amma da yake mun zo sakaran zamani wanda ba a san darajar annabi sallallahu alaihi wasallam kai a matsayin ka na hukuma ma sai malamai sun zo sun ce maka ba malaman nan fa ba wuka da nama wuka da nama ba a hannun su yake ba a matsayinka na musulmi har ana kiran ka da suna mai ma'addini addinin musulunci hidima amma kuma irin wannan abin yana faruwa a jihanka amma kuma wai sai ma an zo ina wato ina hidiman da kake ma addinin sai malamai sun zo wai abin ya ishe su sun zo sun kira ka cewa ya kamata ka ɗauki mataki kuma ka ɗauki mataki abin kamar na gaskiya ne ko kuma abin kamar da gaske za a yi shi kuma sai aka zo aka wawantar da al'amari wato an ce matasan da abdul jabbar ya ɓata a tafi a haka su hau kan ɓatansu su ta tafiya kan su har ma watakila suna jawo wasu suna ɗorawa a kan bata ne amma kuma sai aka ce mi sai aka sai a zo a yi wannan zama domin da wannan zaman ne za a bayyana musu cewa abin da aka cusa musu cikin zuciya ba daidai ne ba su watsar su watsar da shi in kaga an yi wannan to alhamdulillah an yi ceton rai domin wannan ceton rai ne in ma yana wuce ceton rai wannan ya wuce ceton rai domin ceton imani ne ceton imani kuwa ya fi ma ceton rai to saboda haka wannan zama wannan zama shi kadai ne maslaha maslaha kuma ba ga ba ga kowa ga musulman duniyan baki ɗaya domin irin rayukan da aka batar Allah kaɗai ya san iyakansu ko ina sassa in ka shiga zaka ga suna ta hauka suna dambarwa wasu su fito su hura speaker su maganganun maganganunsu wasu su hau social media sai dukka sunan gurin suna goyon bayan zalunci ta'addanci cin mutunci annabi sallallahu alaihi wasallama to alhamdulillah ta wani bangare kuma in muka kalla wannan akwai wata hikima da Allah ta tayu Allah cewa zai wannan fadan ba naku bane na wani domin aka yi wannan zaman to ai ya zamto cewa ko kuka yaƙi abin to ku banni ni zan yaƙi abura domin in an taɓa annabi sallallahu alaihi wasallama to faɗan na Allah ne Allah ma da ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi to idan kuma man adali nabiyan nabiyan din ma wanda shine ƙarshe a cikin annabawan Allah din karshe a cikin annabawan Allah ɗin to ina ga shine ne mutum ya taɓa kaga Allah zai ce gaba ɗaya duk ku kauce ku bani guri faɗan nawa ne saboda ga ta yiwu Allah maɗaukin zargi akwai abin da ya shirya ƙarƙashin wato soke wannan zama ɗin da aka yi to amma ala ayyi halin a sani fa lallai lallai ya kamata a san yadda za a yi matasan nan da aka ɓata suna ta hauka suna ta kururuwa ba abin mamaki ba ne lokaci ɗaya su gane gaskiya ta dalilin wani musamman umma ta dalilin wannan zama ne ko kuma wani tsari da za a yi wanda zai fito musu da gaskiya biyu domin yanzu an musu nuko-nuko ne an ɓoye musu kuma saboda jahilci jahilai ne babu ilimi sun hau sun zauna sun hau sun zauna to saboda haka wajiban ne wajibi ne ya zama wajiban gare ku mazo inda suka isa wa'inda suka isa to lallai fa wannan zama ko da ba irin wancan ta hanyar waccan siga ɗin da aka shirya ba wato ko da zama ne na wani wancan da wancan ba a matsayin babban zama yake to ko da karamin zama ne a shirya a yi wannan zama in kuma hakan ba zai yiwu ba kamar yadda aka zo aka bayyana mana cewa kotu ta soke wannan zaman to ita kotun wajibinta ne ta kamo shi ta tuhume shi in za ta tuhume shi ita kadai tare da lauyoyi a tuhume shi in kuma ma za a samu malamai ne musamman ai wannan fage ne na malamai shi yasa ma aka shirya cewa domin ba lallai ita kotun ita kotun tana da abin da za ta iya gane cewa shi wannan abin gaskiya ne ba mulci ba ne amma ba lalle ne ba saboda haka ya kamata dole a zo a yi wannan zama ko da ba irin wancan ba tunda an zo an soke zama ya fito saboda ya mai da mutane shashashu yana cewa wai shi bai yadda da soke wannan zaman da aka yi ba saboda haka wato ma ranar lahadi gobe in Allah ya kai mu kenan zai halarci fadar mai martaba sarkin Kano to kun ga abin da ya shirya shine idan ya halarci fadar nan in ya ga malamai ba su zo ba to an samu abin yaɗawa cewa me cewa ai malaman sun ji tsoro tumin shi ya ce yanzu ba ruwan shi da wani sokewa da aka shi kawai a gurin shi zama yana nan kuma lallai tabbas babu wato kokwanto babu wani haufi dole za a yi wannan zama ɗin saboda haka gobe zai halarci fada ya je ya zauna kamar yadda aka ce a can za a yi wannan zama idan ya je malamai ba su zo ba ya samu daman da zai zo yana cewa a to ai ya je malaman ba sun ki zuwa in ga sai a ta yadawa cewa malamai sun ji tsoro sun gudu sun kasa a zagin su ana cewa dama kaza kaza ne dama kaza kaza ne to idan har ya halarta din ba mu ce wai lalle zai je ba amma in dai kamar yadda aka yi ikirari din zai je din to in ya je a turke shi domin ai ya kai kan shi ne in ya je a turke shi a tsaida mana shi ko ta waya ne a ba mu daman kira in kuma ba wannan ba to kamar yadda muka ba da sabo cewa ya sani cewa tunda har ya yi gwammace cewa a wannan zaman to malamai waɗancan malaman da aka shirya an rusa to wannan kuma wani sabon feji ne aka buɗe saboda haka malaman a matasan faida suna nan suna jiran shi wancan gada ce wai wancan zaman ne wancan an riga an rufe babinsa to wannan kuma wani babi ne sabo aka buɗe wannan gayyata ce ta musamman daga wato uh, wato daga wato gayyata ce wannan ta musamman wadda wato matasan faiba matasan ɗariƙar tuddaniya matasan faiba ibrahimiyya suka yi masa saboda haka in ya amsa tunan ne za mu tabbatar da cewa lallai abin da ke cikin zuciyarsa na cewa lallai a wannan zama to ya tabbata in ku ba haka ba to za mu ga dama kawai farfaganda ce saboda ya ƙara ɗora mabiyansa akan abin da za su je su yi ta zagin waɗannan malamai har ma su fake da malaman su taɓo saman su su zaga su ci mutunci ta ma gwamnatin don ba kyale ta za yi ba domin halin su ne zagi abin da aka ɗora su aka yi kenan wallahi lazim abdul jabbar bai taba zuwa ya zaunar da ɗaliban nashi ya koya musu fiqhu ba sira hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam a'a sai dai a koya musu yadda zasu ko karatu ne kuka ga yayi kuna ganin kamar karatu ne na Allah da annabi idan kuka tsaya tsam kuka fahimta wallahi azim akwai lauje cikin nadi akwai wani abu wanda mummunan kuduri da yake so ya cusa mabiyan nasu da wannan karatu din da ake ganin kamar ko karantar da su yayi akwai wani mummunan kuduri ala ayyalin dai sai an je an zauna an yi nazari an ga ta yaya ne ta yaya ne za a bullo ma waɗannan matasa a ƙara kullum cikin yin wato training ake yi na ƙara tsamar da su daga hanyar su ta shirya kuma a nutsar da su zuwa hanyar bata kuma hakan ake yi to sai dai alhamdulillah cikin ikon Allah Allah ya kawo mana wannan ƙarshen wannan abu to amma fa tsugunno bata kare ba domin me yasa na ce tsugunno bata kare ba in dai har ba a yi wannan zama ba to fa inda aka bata kamata ya abin da aka bata aka gane an yi an bata to a dawo a gyara ba kuma sai a ce to shikenan ba sai an bata gaba ba in an bata aka tabbata an bata to wajibi ne fa a gyara wajibi ne a gyara domin wannan gyarawan shine zai tabbatar da cewa lallai an tabbatar da cewa lallai an samu kuskure mu duba ka'idan addinin musulunci ba in kayi aikata ba daidai ba aka ce ka tuba mana kai istighfari bayan kai istighfari kuma sai ka kiyaye gaba ka ɗauki gabaran cewa gaba ba za ka sake ba ba wai cewa ga shikenan in kayi shikenan na baya ya wuce ba a'a in kayi ko da ka ce afallahu amma salaf sai in ka tuba ka yara domin Allah ma cewa abin da ka gabatar din nan to wajibinka ne fa sai ka je ka tarar da shi ba wai shikenan ba irin kama ce wanda ba musulmi ne bai shiga addinin musulunci a ce daga lokacin da ce la ilaha illallah muhammad rasulullahi shikenan a masu daf ba irin wannan ne ba wannan kana cikin musuluncin ka ne in mun sani inna rahim amma dai wajibin ka ne ka tuba kai istighfari daga nan sai ka ɗauki gabaran cewa gaba ba za ka sake ba to saboda haka wannan ma ya kamata yinda aka bata aka tabbata an bata kuma sai dai inda ma ba tabbata an bata din dama so ake a raina hankulan mutane domin abin da dama muke zargi kenan ana son na hankulan mutane ne ta hanyar cewa wannan zama in aka yi shi an ba shi daman kaza an ba shi daman kaza wai shi za a kalla ko rayukan da ya batar shine abin shin shi za a kalla cewa in aka yi zaman nan za a ɗaukaka shi ko za a yi mishi menene ko za a ba shi daman yin kaza ko wani abu makamancin haka shin shi ɗin ya kamata a kalla mutum ɗin ya kamata a kalla ko dubunnan mutane sai a kalli dubunnan mutane saboda su ne suke da yawa ta yiwu a cikin dubunnan mutanen fa akwai wanda in ya taso ya yunkuro zai yi fiye da abin da ya yi amma in aka kawo da waccan matsalar fa to dan tashi kuma dama mu gane cewa an hana shi yin karatu cewa daga yanzu ba zai sake yaɗa wata mummunar akida ba to mun ji alhamdulillah mun yi maraba da wannan hukunci to amma fa wanda ya yi din akwai wasu waɗanda su kuma za su je su dasa daga abin da ya yi amma in aka rushe waɗanda a ba wato mummunan aqidan da aka tusa musu fa kaga alhamdulillah an hana shi kuma wanda ya ginin da ya a baya an rushe ba zai yi wani gini gaba ba kuma wanda ya a baya shi ma an rushe shi babu shi kaga hankalin mu sai ya kwanta amma hankalin mu ba zai kwanta ba idan an sa shi ba zai ci gaba da yin ginin da yake yi ba amma kuma ga wanda ya nan gurin yana ta tumbatsa yana hauhawa wato mutane suna ta kuranta wannan abin suna yaɗa shi wasu suna ƙaruwa Me maimakon a ce ana ta zaizaye wannan ginin koda da kaɗan kaɗan ne ana ta zaizaye shi har a wayi gari babu shi saboda haka wajibi ne wannan zama wannan zama shine maslaha shine maslaha kuma wajibi ne gwamnati ta dawo ta duba wannan lamari domin wannan lamarin shi kaɗai ne wani abu wanda yake mafita akan wannan al'amari babu wata mafita wallahi al'azim in ba wannan ba a ce wai zai ɗaukaka ko za a wato za a ba shi daman yayi kaza ko yayi wani abu wannan duk ba hujja ba ne ba saboda ka in ya tabbata ba za a yi zaman ba to lalle wajibi ne kotu ta damƙo shi ita kotun da ta soke abin ta damƙo shi in wancan zaman ba zai yi wata rauta tuhumce shi daga baya in ta same shi da laifi kuma kada a sa siyasa ta nan bangaren ko a sa mulki ko a sa isa ko a sa wani abu a damƙo shi in aka damƙo shi a zo a zaunar da shi a tuhume shi in ya ba da kariya alhamdulillah duk da mun san cewa ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba in ko ya yiwu to lallai sai dai in me sai dai in a ce to a ce la tabdiya li kalimatin ko kuma inna wa'da lahi haqqun a rushe wannan amma matukar inna wa'da lahi haqqun kuma matukar la tabdila li lahi ne wallahi azimi maganar ma a an same shi da gaskiya ko ƙanshin gaskiyar ma wallahi azim babu shi kwata-kwata ba zai yi ba ai inna wa'adallahi haqqun wannan tabbataccen abu ne tabbataccen abu ne kuma la tabdila li kalimatillah saboda haka wannan tamkar ai kada a yanke mishi hukunci gwamnati ta ce ta yanke hukunci a ce ta yi ba tare da ganin dalili ba eh wannan ma wani abin kallo ne to amma wanda ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi sallama, kuma ya ce gini ina buƙatar wai ya kawo maka hujja daga lokacin fa ya zama murtaddi abin da ya rage kawai a yanke mishi hukunci domin kafiri ne duk wanda ya ridda ya koma kafiri dama ai musulmi ba kafiri bane kafiri ba musulmi bane ba kuma wanda ake ce ma murtaddi shine wanda ya bar musulunci to waye wanda ya bar musulunci kana cikin gida ka fita sai a ce kuma har yanzu kana cikin gida ba sai yiwu ba daga lokacin da ka fita ka fita shikenan ba a cikin gidan kake ba saboda daga lokacin da ka fita musulunci ka fita musulunci to wallahi azim daga lokacin sunanka kafiri wanda ya ce maka kafiri ba wai ya kai maka bane saboda ako a karan kansa ko wani abu makamancin haka mu duba Allah cewa ya yi lazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa a adillatin alamuna a muminina aidatin 'ala al-kafirina na fi sabilillahi wa la lamu ta tala'im to a izzatin din nan a izzatin 'ala al-kafirina to ai wato siyakin ayar ana magana ne akan murtaddai wato kafirai wato waɗannan waɗanda suka yi riddaɗi waɗannan mutane suna wato suna masu izza ne a gurinsu saboda haka murtaddi kafiri musulmi mumini murtaddi ko kafiri saboda ga abdul jabbar kafiri ne kafiri ne kafiri ne kafiri ne kafiri ne abin da ya rage kawai a zartar mishi da hukunci kuma wannan hukuncin shine ba a san zartarwa saboda ana ganin cewa ko siyasa ce in aka yi kamar yana da jama'a za a samu wani wato wata matsala gurin zaɓe ko na wata in ba wannan ba menene annabi sallallahu alaihi wasallam fa aka taba wallahi al'azim wallahi wallahi thumma tallahi ba ma ganin kowa inga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba ma zancen kowa in dai aka ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam to maganar kowa jingine ta muke hausawa ma cewa suka idan ana da da uwa ake yi saboda ka a taba annabi sallallahu alaihi wasallama ka fito wai kana kokarin cewa wai wanda ya taba annabi sallallahu alaihi wasallama din nan a bar shi yayi kaza a bar shi yayi kaza ko kuma kada a yi mishi kaza kada a yi mishi kaza to da kai da shi babu bambanci babu bambanci babu bambanci kai da shi daya a wannan lokaci in shari'a na musulunci ce wanda ya ridda aka zo za a yanke mishi hukunci wani ya hana za a hada da shi mutum ya yi ridda to musamman ma riddar da ya kamata mutane su fahimta ridda fa kala kala ce wani zai yi ridda ne ta bangaren alkur'ani wani zai yi ridda ne ta bangaren wato sallah wani ta bangaren azumi wani ta bangaren zakka wani zai yi ridda ne ta bangaren hatta a janibin Allah maɗaukin sarki in mutum ya ridda yana da daman tuba hatta a ɓangaren Allah Madaukin sarki kan kenan ko in mutum ya ridda ta hanyar zagin Allah wal iyadu billahi ko kuma faɗin wata mummunan abu ga Allah yayi ridda amma kuma zai iya tuba amma bangaren annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma zagi ba wanda ya aibanta annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ridda kuma babu zancen tuba a gare shi ko waye wanda ya taba annabi sallallahu alaihi wasallama baya tuba mana ba a amsan tuban nasa ko da ya amsa ina nufin a duniyance kenan a can gurin Allah malaukin sarki ya iya yafe masa wata kila amma dai a nan duniya dole dole hukuncin kisa ya shi kuma wannan hukuncin ana sa ran ana sa ran ya zama shine hukuncin shi ko a can din ma wato an riga an yanke mishi hukunci can kuma wato abin da ya gabata in ya gabatar da alkhairi ne Allah ya ba shi sakamako mai kyau in ya gabatar da sharri ne in Allah ya so ya azabtar da shi in kuma ya so duk da haka ma ya gafarta masa domin ba a shiga tsakanin Allah da bawansa amma dai a duniya duk wanda ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam ba zancen tuba babu zancen tuba dole ne a yanke saboda kan maganan ma wai da ma an yi zaman nan maganan ma a zo a ce mana wai Abdul Jabbar ya tuba saboda an nuna mishi cewa abubuwan da ya ba daidai ba wannan aikin banza ne in dai an tabbatar cewa abin da ya ba daidai din bane ba to fa hukuncin nan dole La la labudda dole ne a zartar masa da shi kuma wannan dama shine ba a sani idan da mutane za su fahimci wani abu tun farkon lamarin nan wallahi azimi da tun lokacin dama sun gane fa wannan zaman ba za a yi shi ba kawai so ake sai an tattaro hankulanku kun sa kankance cewa za a yi wannan zama daga baya sai a zo a rushe dama abu ne wanda yake a tsare an riga an tsara shi an riga an tsara za a yi shi to saboda haka wannan wannan abin wajibin mutane ne wajibin mutane ne su gane wallahi akwai abin da Allah ya tattare a cikin wannan rashin zaman da za a yi kuma muna nan muna intizari dole za mu ga me Allah yake shirin yi akwai wani mummunan akwai akwai wani babban lamari da yake so ya faru domin ba a taɓa annabi sallallahu alaihi wa a zaman lafiya ka fara zagin waliyai bayan Allah wanda Allah ya ce duk wanda ya taba ɗaya daga cikin su ba ma dukan su ba duk wanda ya taba ɗaya daga cikin su to ya shirya yin yaƙi da Allah ne ka zo manyan malaman nan waɗanda su ne ma dan su ne yanzu musulunci yake wato tsaye da kafafunsa ka zo ka ci mutuncin su ka zage su ka watsar da su ka tattake su ka mammarje su sannan ka tsallaka kan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah madaukakin sarki yake cewa radiyallahu anhum wa radu an sahabban nan Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi Allah ya yarda da sahabbai sahabbai sun yarda da Allah wanda ya yarda da Allah me yana ka kazo kada cin mutuntunsa wanda Allah ya yarda da shi me yana ka kazo kada cin mutuntunsa Allah ma ya yarda da shi sai kai kai da ba kowan kowa ba sha sha sha sakare da kai ka zo kana cin mutuncin sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to ai bi cewa waye duk wanda ya ci mutuncin sahabbai na to saboda ni ne in ma son su yayi saboda ni ya so su in kin su yayi saboda ni ya kisu mana in kaga mutum yana son sahabban manzon Allah to saboda san annabi ne yasa yake son sa in kaga mutum yana kin sahabban manzon Allah saboda kin annabi ne wato makin annabi ne shi yasa har kiyayya taila so ga sahabban sa yake sahabban nasa wannan fadira annabi sallallahu alaihi wasallam ce saboda haka a matsayin ka na makin sahabbai ka zo kana cin mutuncinsu bai ishe ka ba a'a shi kan shi wato dama dai a wato ana fakewa ne da da guzuma a harbi karsana ana fakewa ne da sahabban a cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam kai karshe ma daga mutane ba su ankara ba sai kai tsaye sai aka kai hari kan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wai haka shashashu wawaye sakar gano su ganin cewa wai wannan mutum ya kamata a bar shi ya ci gaba da rayuwa kamar yadda kowa yake ci gaba da rayuwa a hakan menene yasa bala'o'i ba za su bijiro mana ba ba fa iya shi da abun ba Allah cewa ya wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitnar da ba za ta wai taba iya waɗanda suka yi zalunci bane ba a'a in ta zo za ta yi kan mai uwa da wabi kowa da kowa shi yasa gashi nan ƙasar ta cika da ta'addanci menene zalunci gashi nan abubuwa kala kala menene wallahi lazim irin waɗannan ayyukan na su Abdul Jabbar su ne suke jawo mana wannan bala'i in na rantsi ba zan yi kafara ba wallahi lazim ire-iren waɗannan abubuwan ne ai inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wa mutane har sai su da kansu sun canza ma'ana Allah baya canza ma mutane ta hanyar ɗauke musu wata fitina ko wata azaba ko wata musiba da ya saukar musu da ita har sai sun canja ta hanyar wato ta hanyar gyara ayyukansu ta hanyar gyara ayyukansu sai sun canza ayyukansu sun gyara su sannan shi ma Allah wato sai ya gyara musu sai wato sai ya canja musu ya ɗauke wato azabar sai ya kawo musu ni'ima to amma sai aka ce yanzu ka zo ana yin zalunci ana cin mutuncin zalunci wannan in muka ce zalunci ma cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba ma mu san da me zamu kira shi ba dan ya wuce zalunci ya wuce zalunci to saboda haka ana cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma duk da haka wai kana ganin cewa a'a a bar wanda ke cin mutunci ne sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba a bar shi ya ci gaba da cin mutuncin nashi ka zauna lafiya kuma ka bar mutane su zauna lafiya wannan abin kowa ya sam sam sam abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba to saboda haka wannan wata hikima ce ta Allah maɗaukakin sarki da ya shirya kuma ya bar ma kansa sani la ya alamu la ghaiba illa ma? Allah kaɗai ya san abin da ya kunshi a cikin wannan al'amari amma muhimmin sako shine tunda har ya ce bai yadda da wannan soke zaman da aka yi ba to alhamdulillahi ya zo a zauna abin da nake nufi da ya zo a zauna shine wancan zaman dai tun da babu shi to za a yi sabon zama ana gayyatar shi wato matasan faiba suna gayyatar sa. za a yi sabon zama wanda ba irin na wancan tsarin bane ba ba irin na wancan tsarin bane ba saboda haka in har da gaske yake cewa bai yadda da soke zaman ba yana dai so a zaman tu ya zo ya amsa wannan gayyata ɗin ya amsa wannan gayyata ɗin da aka masa wannan ne za mu tabbatar da cewa lallai yana so a zaman kuma yana so ya san yana da gaskiya yana so gaskiya ta yi halinta duniya ta gane cewa shi mai gaskiya ne wai ta yaya ne wawa wawanci ya saka gane cewa wai har wanda yake cin mutunci annabi sallallahu alaihi wasallama wai za a same shi da gaskiya ta yaya wanda yake cin mutum to kai da kenan annabi sallallahu alaihi wasallam din kamar yanda ma suke cewa dama mutum ne kamar kowa to kai da ma bai ma kai kohon ba kenan in har hakan ya tabbata to fa annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai mutum ne ma kamar kowa ba a mutum ne wanda bai ma kai kohon ba domin abin da aka ce ya aikata din kuma ake ganin cewa wai wanda ya ce ya aikata din mai gaskiya ne akwai da yawan cikin salihai ma daga tambayin Allah da ba su aikata ba kaga sun fi shi kenan ana shi ya yi su busi ba to kaga ma ba wai ma kamar kowa ba a bai ma kai kowa ba wal iyadu billah to saboda haka ya kamata ko ya zama wajibi in ba za a shirya wancan zaman ba mu mun bi so wancan gyaran a wancan zaman a gyara shi wato a farfado da shi a dawo da shi a yi wannan zaman domin zama da Abdul Jabbar ana ganin cewa wasu suna ganin cewa ba maslaha bane ba suna da dalilan su amma mu mun fi ganin shi a matsayin maslaha wannan zaman shine maslaha babban abin da ya samu muke hangen wannan zama a maslaha shine ceto rayukan waɗanda aka kashe domin wannan kisa ne kisa ne wanda wasu suke cewa kisa mu mu ake cewa ko menene ga kada ranka amma an kashe ka to wanda babu imani babu imani to waye kai kaga matacce ne kai kamar yadda Allah madaukin sarki ke cewa su fi masu imani wato mutanen keke su ko sun mutu ma rayayyu ne rayayyu ne kamar yadda waɗanda aka shi gurin yaƙi suke rayu haka mutumin kirki domin me abin da ya bar yana nan rayi shi ba wanda yake wato kafiri ne shi kuma wannan koda yana rayi matacce ne ba shi da wani amfani wato ƙila ma mataccen wato wato gawar ma ƙila ta fi shi amfani to saboda haka wannan zaman shi ne maslaha in kuma ba a yi shi ba to ga gayyata nan ta musamman gayyata ce daga matasan faiba tunda ya ce lallai shi dole sai an yi wannan zama to idan ya halarci wannan fada abu ne guda biyu ko dai in ya halarci wannan fadan a datse shi ko kuma bayan ya halarta ya fita ba a yi zaman ba to ya zo ya amsa gayyata duk yadda aka so za a yi abu ne wanda babu buƙatar wani wai dama a shirya ake babu ne wanda ke buƙatar wai sai an je an yi shiri ko wani abu makamancin haka ba a'a kawai buƙatar shi ne dai ya za a yi mutane su fahimci gaskiya saboda haka wannan kafirci na Abdul muna kara faɗi kafiri ne kafiri ne kafiri ne wallahi azim ba shi ba kowaye kuma daga kowace aƙida yake daga kowace daga kowane gida yake ko waye shi ko ɗan waye ko jikan waye ko ƙarƙashin waye ke in ya cin tuta ne sallallahu alaihi wasallama kafiri ne daga lokacin ya kafirta magana ka tsaya kana kokonto in ka ma tsaya za ka kokonto to kai ma za ka iya kai kanka ga halaka za ka iya kai kanka ga halaka ga halaka to saboda haka wannan ya kamata mutane su gane an shiga an fita ƙoƙarin shi dama na aro shi wannan zaman da shi yasa ya haukace ya dabarbarce duk wanda ya lura da shi zai ga wallahi har rami waye da aka sa wannan zaman har rama ya yi saboda an sa wannan zaman an ce za a zauna ya rame to me yasa ba zai rame ba saboda za a tuna mishi asiri duniya za ta gane cewa ga halin da yake ciki duk da ya cewa waɗanda suka fahimta sun riga sun fahimta dama ga waɗanda ba su fahimta ne a ba ake so su fahimta wallahi har ramewa ya yi zuru zuru duk wanda zai gane wannan ya riga ya gane ya rami ya yi zuru zuru ya haukace kuma ya ɗimauce hankalin shi da kagan shi kaga mutu hayyiri hankalin shi ba a jikin shi yake ba to har sai da aka shiga aka fita aka hau aka sauka har aka samu aka janye wannan zaman to sai aga to me mafita tunda an samu bukata ta biya an janye zaman a'a mafita shine bari a fito a nuna ma duniya cewa fa ba a yadda da sokewan ba saboda ya san duk iya abin da zai yi adaga an soke din ba za a yi ba a'a in ya ce bai yadda ba mutane za to a yana da gaskiya ne gaskiyarsa ita ce ta sa har yake neman a zo a zauna din bayan kuma an fasa din to wannan shi da Hausawa suke ce mai suke cewa ihu bayan hari to abin da abu jabbar yake nan ihu bayan hari sai bayan an riga an soke sannan sai zo yana nuna cewa shi bai yadda ba kaza kaza kaza kaza kaza to in har baka yadda ba to ka amsa da matasan faiba nan ne zamu tabbatar lalle baka yadda ba amma wannan taqulu bi lisanika ma laysa fi qalbik yawa abinda ba shine a cikin zuciyarka bane kake faɗi kawai kana fitowa da baki kana nuna cewa kana so a zaman kamar yadda wawayen mabiyanka suke yadawa suna cin mutuncin malaman nan ana zagin su ana kiransu da sunaye marasa wato sunayen banza to haka kai ma din kake zuwa kana bi don wanda dama duk abin da suka yi kai ka koya musu to abin da mutane suke yi shi ne ya koya musu saboda haka dan sun yi aiba wani abun wato takaici bane ba ko wani abun mamaki dama cin mutuncin bayan Allah to shi din wai a ce an ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam to wa ya rage malami annabin fa shine kololuwa shine can sama to an ci mutuncin nashi sai kai malami dan an ci mutuncin ka to kai waye akan annabi sallallahu alaihi wasallam babu ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi annabin kanshi an ci mutuncin nashi to saura mi saboda haka karshe zan rufe da nasiha ga nasiha guda biyu ta farko zan fara ta ga su mabiyan nashi lallai lallai kamar yadda ya fito yana nuna cewa yana so a yi wannan zaman to ku cika ku ta abin da kuka ga dama ku cika social media da abin da kuka ga dama abin da Allah ya nufin zai tabbata dole shi ne zai tabbata domin dama suna yi ne saboda a gane cewa ai su ma kansu suna son zaman ku duba fa wallahi la'azimi bayan an soke wannan sunan murna suka hawi dama ai ana ganin cewa asiri zai tonu to ashe dama sun riga sun san abin da suka rasa sun riga sun san abin da suka ɓoye a bayan fage shi yasa suke zuwa suna cewa sun sun goyi bayan ai zaman saboda zaman shine zai sa gaskiya ta bayyana ashe can kuma nan a sama suna nuna mana suna goyon baya can kuma suna ta kulla kulla karkashin kasa ta yadda za a rushe zaman har suka samu aka rushe zaman ai da kun bari an zauna ne. ce mai gaskiya ai baya jin tsoro mai gaskiya baya fargaba mai gaskiya ai bai yarda ma idan aka ce za a zo za a baje ta baya rama sai daga yana ta kiba yana fari abin shi hankalin shi kwance domin ya san yana da gaskiya amma ga mutum yana ramewa yana komawa zuru zuru har ma hankalin sa yana gushewa daga jikin shi ga ce yana da gaskiya a'a ai sam wannan ba zai yi ba da masu hankali fa ake ba shashashu irin mabiyan nashi ba masu hankali ne mu alhamdulillah masu hankali ne mu muna da hankali alhamdulillah daidai gwargwadon wanda Allah ya mana kuma duk abin da zai zo muna auna da namu hankali mu gane me abu ya kunsa menene ke tattare da abu menene kunshi a cikin abu kuma menene manufar abin to saboda haka wannan gagayyata nan gurin daga bakin wato matasan faiba a amsa a amsa a amsa in dai har ya tabbata cewa ana son yin zaman da dai wancan zaman kamar yadda muka faɗi ya rushe watakila kuma a zawo a gina shi to in ma dai ba a dawo an gina shi ɗin ba to ga wani sabon fili ga wani sabon fili mun siya a zo a gini a wurin wato a zo a gini ma'anar shi a zo a zauna Tun da wancan zaman shi ya rushe to a zo a gina wannan shi a zo a zauna a amsa gayyata ba da kuma wani shashasha sakare wanda ba kowan kowa muke ba ba da shi ba kuma waye shi din dai shi da yake ganin cewa shi ne wanda yake zai iya kare abin da ya din to shi din ya zo da shi ake shi zai zo ya zauna in kuma ba amsa gayyata ba ba kuma aiwancan zaman ba to lallai lallai akwai babbar matsala akwai gagarumin matsala domin duk da haka ba za mu shiru ba duk da haka ba za mu shiru ba saboda haka ya ma zama wajibi cewa gwamnati ta dawo ta sake duba wannan al'amari ba dole sai zai goyi kowa ba ba sai wane ko wane ko sarki wane ko wane da wane sun goyi baya ko kungiya wane ko ko hukumar kaza da kaza sun goyi baya ba abu ne na annabi sallallahu alaihi wasallam mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam aka taba ba maganar wai sai wane da wane sun goyi baya gurin ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da goyon baya ai a zahiri abin da ya kamata ku gane cewa fa ba gaskiya ake goyon baya ba wallahi alazim wannan abin inda wani abu ne mummuna da waɗanda ake ganin ba su ba da goyon bayan ba da tunu sun bada ma'auni ne amma fa mai hankali zai gane wannan ma'auni ne na cewa in dai abu na gaskiya ne ma'ana yadda ma za ka gane abu na gaskiya to ga mutane suna baya baya da shi musamman ma masu hawa, masu menene ake cewa masu ruwa da tsaki in kaga suna baya baya da abu to wallahi abun nan shine gaskiya amma da kaga suna manne ma abu to ni ci wannan abin to shi yasa wannan zama sai kaga hukuma da sauran manya sun nuna cewa ba sa goyon bayan wannan zama to wannan ne ke tabbatar mana cewa wannan zaman shine alkhairi kuma shine maslaha shine maslaha ta yi wasu su akai ta yi wani wato wani amfani da su samu ko wani abu ya kama da zai ya kamata su janye zaman saboda shi shi yasa da ya shiga ya fita kuma ya samu nasara suka janye ta yiwu sun kafa mishi wasu sharuɗa ya ce zai bi ko kuma akwai wata yarjejeniya tsakanin su zai musu kaza zai musu kaza zai musu kaza wannan yasa suka janye zaman tun ai dama da kun kalle shi kun san dawa ma yayi saranda da ana cewa ganduja kaza ganduja kaza inda za a yi magana zai an ce mai girma girma gwamna mai girma gwamna ya yi taushi libas ta dalilin wannan abin saboda me to saboda kila biyayyen dan da ya dawo yana musu saboda dan kaskantar da kan da yi to sai aka tausaya mishi kuma saboda ana ganin cewa kada a tuna mishi asiri a duniya to wannan ai shine babban tona asiri in ba ku sani ba fasa wannan zaman shine babban tona asiri ga Abdul Jabbar amma wannan ba kowa zai fahimci wannan ba kuma da sannu waɗanda ma ba su fahimta ɗin ba za su fahimta cewa fasa wannan zaman wallahi shi ne babban tonon asiri ga Abdul Jabbar kuma ku ba da kwana biyu su waɗannan sakar karin shashashu wawaye da suke ta-cece ku ce a social media ku ba su kwana biyu za ku gazance ya canja ba yanzu suna cewa ai shi ya bayyana musu cewa shine mai gaskiya wacin daga shi an fasa zama shi kuma ya ce yana so a zauna to ku ba su kwana biyu za ku ga wato ta canja zani za ku ga abin ya canza an sha bamban da kuma irin maganganun da za ku ga su faɗi dama ai yau su ce kaza gobe su ce kaza ne to amma wannan karo wannan karo din akwai da abin ya bayyana musu za su gane ta fito ashe ma wannan abin shine tonan asirin za ku ga sun ko dai sun shiru ko kuma a canja alƙalami ya koma wani saboda haka nasiha ta ga su waɗannan mutane su ne na farko dai a yi karatu ba a zo ana ta hauragiya ana ta wato ɗaga murya ana ta rubutu cewa kaza kaza kaza kaza ba a mizanin hankali mizanin ilimi waɗannan su ne ayyuka ko in ce abubuwan aikin ɗan adam musamman mai hankali ɗin mizanin ilimi da mizanin hankali in dai kana da mizanin ilimi da mizanin hankali in kuma kana ba wai kana da su ɗin ba in kana aiki da su to abdul jabbar wallahi bai isa ya tasiri ba idan ma lokacin da ya tasiri baka da su ne ko baka aiki da su to in ka koma kai aiki da su zaka ga cewa lallai lallai dama an kai ka an baro ki ne to saboda haka abin da nake yi muku nasiha shine ku yi awo da mizanin hankali da mizanin ilimi in kuna da shi in babu fa wato ku fara hankalta domin dama mahaukata ne hauka ba dama ai an ce aljununu fununu ita hauka dama kala kala ce to mahaukata ne shi kan shi mahaukacin ne ba hauka irin wancan ta waɗancan mahaukatan ba ai haukar kala kala ce kamar yadda aka faɗi to dama shi mahaukaci ne su ma mabiyan nashi mahaukata ne to a fara hankalta abin da ya kamata a farko ku yi hankali in kuka yi hankali sai ku je ku yi karatu in kuka je ku yi karatu sai ku zo ku yi awo da mizanin hankalin naku da kuma mizanin ilimin naku sai ku ga wani sakamako za ku samu da izinin Allah da izinin Allah za ku samu kyakkyawan sakamako kuma za ku bar waccan tafiyar ku koma tafiyar da aka zo aka same ku a kanta. domin mafi yawan mabiya na safa da akan zaka ga mafi yawanci zaka ga ainihin yan ɗariƙa ƙadiriya ne aka zo aka janye su wasu kuma ainihin su yan ɗariƙa tijaniya ne su ma aka zo aka janye su to in dai har wannan ya tabbata kuka yi hankali tunda yanzu kuma haukata ne sannan kuka yi ilimi tunda yanzu ku jahilai ne to idan kuka yi awo da mizanin ilimi kuka yi awo da mizanin hankali to za ku ga kun samu kyakkyawan sakamako wanda kuma wannan kyakkyawan sakamakon zai nuna muku hanyar da za ku koma ainihin inda kuka baro kowa ya koma ɗariƙarsa ya bar wannan mummunar tafiya sannan nasiha zuwa ga janibi mu ɓangaren mu janawa ya kamata lokaci ya yi da wasu mu masu akwai wanda za ga yana wazifarsa yana zikirin juma'a yana komai amma kuma yana da ra'ayi yana da wancan mummunan ra'ayi wato yana goyon bayan abin ba wai ya fita daga ɗariƙa tijjaniya ba ne ba a zahiri amma yana goyon bayan abin to wallahi la'azimi ka sani daga lokacin da ka fara goyon bayan wancan abin shi tijjani babu shi baka ka gani kana wazifa kana zikirin juma'a kana zikirin safe kana lazimin safe da yamma kana menene kana menene ayyukan dariƙa. to daga lokacin da ka fara sa ra'ayin Abdul cikin zuciyarka wallahi a wannan lokacin ba ka ba shi tijani ba ka ba dariƙa Tijaniya? ka kauce ka kauce ka kauce ka sauka layi ka sauka layi ka sauka layi amma me in Allah ya sa ka gane to lallai lallai ka fa sani cewa ɗariƙar tijjaniya ba ta da haɗi da wancan kai Ban addinin musulunci ma gaba ɗaya ko da kai ba ɗan ɗariƙa ba ne ba ko da kai ɗan wata ƙungiya ne to ka sani cewa fa addinin musulunci ba shi da alaƙa da aƙidar abdul ba shi da alaƙa ta kusa ko ta nesa ko ta sama ko ta ƙasa babu ba shi da alaƙa abdul jabbar ba za mu ce ma aƙida ba sai mu ce wani addini ne nashi mai zaman kanshi wanda ba musulunci ba addini ne mai zaman kanshi domin me addinin cin mutuncin bayan Allah addinin cin mutuncin sabon balkai uwa uba ma addinin cin mutuncin mai addinin musulunci kuma ya zama addinin musulunci ne huwa allazi arsala rasulahu bil huda yace wa dinil haqq to wanda yazo da dinil haqqi din nan kuma ka zo kana cin mutuncin shi kuma ka ce wai a cikin dinil haqqi din kake shi yasa muka ce fa da masu hankali ake magana fa da masu hankali ake magana wannan abu ne wanda sam sam ba zai yiwu ba in kana cin mutuncin dan wani addini sai ka fake da cewa kana cikin wannan addinin amma kana cikin addini kuma kana cin mutuncin mai addinin wanda ya zo da addinin wanda ma shi karan kan shi ne addinin kuma masu hankali su aminta da kai sai dai wawaye jahilai sakar kan shashashu su ne kai waɗanda za su iya aminta da kai to saboda haka wajibi ne ku gane cewa fa babu alaka tsakanin shehu tijjani da wannan mummunar akaida babu alaka tsakanin tijjaniya da wannan mummunar ƙarshe babu alaka tsakanin musulunci da akidar jabbariya ko ce da addinin jabbariya domin addini ne mai zaman kanshi ba addinin musulunci ne ba saboda haka abin eh, nasihar anan ita ce ya kamata mutane su gane cewa lallai lallai wajibi ne wajibi ne dole kuma a gane cewa wannan akidar dole ka kabata in ma cikin ta kake kenan in kuma kana goyon bayan ta ne to lallai ka daina goyon bayan nata ka daina goyon bayan nata saboda in ma ka ce zaka goyi bayan ta za ka yi ta wato aiki a banza a wafi ba ina nufin aikin dariƙa ba aikin addinin musulunci ma gaba ɗaya aikin addinin musuluncin gaba ɗaya kana sallah kana azumi kana zakka kana hajji kana sadaka kana menene kana karatun alkur'ani kana kana kana kana duk a banza Allah ko kallon ka baya yi a taba sa, ka zo kana goyon baya kuma kai aiki ya amsa kai karan kanka ka san baka yi ma kanka adalci ba kuma in ma kai ma kanka wannan wato in kai ma kanka wannan hangen ka zalunci kanka da kanka ka zalunci kanka da kanka in kai ma kanka wannan hangen saboda ka wajibi ne dole ne a gane cewa wannan mummunar aƙida dole ko ka ko ka dole ka batta in cikin ta kake ko kuma dole ka wurgar da ita in a waje kake in kana goyon baya ne domin shi wata jani ba ruwan shi da cewa wai kai kana yin wazifa ko kana yin ah, zikirin juma'a kana lazimin safe ko kana na yamma amma kuma an taɓa annabinsa masoyinsa wanda ya rayu saboda shi wanda ya shi ne ya ba shi ɗariƙa kuma ya kaci wai yana goyon bayan ka saboda haka ya kamata mutane su gane Allah ya datar da mu wannan kuma Allah ya sa shi ne mafi alkhairi wannan zama muna fatan Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da shi in ma dai Allah bai tabbatar da shi ba to ga wannan wato ita wannan gayyata in ya isa ya amsa ta matasan faida suna gayyatar sa kuma gayyata ce mutlaka mutlaka ga duk lokacin da ya so ya amsa in kuma ya halarci fadar ne to a datse shi kamar yadda muka bukata a datse shi ko da ta waya ne a ba mu damar kira in kuma hakan bai yiwu ba to abubuwan da za su biyo baya fa abubuwa waɗanda ba za su daɗin su ba wasu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh